Babban hafsin soja a Najeriya Janar Christopher Musa ya ce masu zanga-zangar da ke ɗaga tutar ƙasar Rasha suna cin amanar ƙasa ne. Janar Christopher Musa ya bayyana hakan ne bayan wani taron gaggawa na tsaro da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya a Sorok. Janar Christopher ya sha alwashin cewa doka za ta kama irin waɗannan mutane masu karya doka. Dangane da masu kira da a yi juyin mulki a ƙasar, Janar Musa ya ce sojoji sun amince da dimokuraɗiyya kuma ba za a taɓa bari a sauya tsarin mulki ba. Hakan na zuwa ne yayin da masu zanga-zanga a rana ta biyar cikin goma da aka tsara za a yi zanga-zangar adawa da yunwa da rashin tsaro suka yawaita ɗaga tutar Rasha a biranen Kano, Katsina, Zaria da sauransu. Cin amanar ƙasa irin wannan na ɗaga tutar wata ƙasa laifi ne da ka iya sanya a yanke wa mutum hukuncin kisa a bisa dokokin Najeriya. Sai dai a yammacin Litinin ɗin nan, ofishin jakadancin Rasha da ke Najeriya ya nisanta kansa daga waɗanda ke ɗaga tutar Rashan. Yana mai cewa ba shi da hannu a wannan sabon abu da ke barazana ga Najeriya. DCL Hausa, Hausa, Hausa.